Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kamar yadda muka alkawalta shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan shawo kan koma bayan harkokin ilimi a arewacin kasar Ghana. Ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka da binciken babban bankin duniya ya nuna hannun agoguna komawa da baya a fannin ilimi. Barin hannun taku ga wakilinmu abin na Accra, Idris Abdallah Bako wanda ya jagoranci tattaunawar. farko a tare da ni akwai malam abdullah toktabado wanda yake shine coordinator na yankin accra wato na bangaren ilimin addinin musulunci wanda yake suna karkashin hukumar ilimi na ghana a na biyu muna tare da gimbiya ummul khair jafar ita kuma abokiyar aiki ne tana gabatar da shiri a gaskiya tv mai suna mata mu farka kuma uwa sannan muna tare da isa mai rago jibril abbas shi ma uba ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum haka kuma muna tare da samira yahya abdulrahman wanda yake babbar jami'a ce ta ilmantarwa a hukumar wayar da kan al'umma ko kuma ncce a takaice da farko dai malama samira mudin aikin ncce mun ga cewa ana samun matsalar yawanci matsalar daga karkara ne wato rural areas shin ilmantarwar da kuke yi bai kaiwa gurin ne ko dai me kike ganin yake kawo wanga koma baya na ilimin mata So last week, mun uh, eh, NCC together with uh, social welfare, uh, the municipal assembly, the UNICEF, mun organize town hall meeting da iyaye da ubannai concerning education yaransu. Kuma yawanci concern da suka raise ya fito, especially a rural area, ya fito wurin talauci. ina gan kaman ba su da iko kula da yaransu so sometimes even kudi da da ba yaro a sai eh, takardu makaranta ko a ce ma kudi abinci ma ya zama musu ishu so sometimes suna gan kamar yaran na instead of state school ya fi suna cikin godake ko suna taimaka ma iyayensu a wurin ilimi to together program da muka yi mun kira su ka bar su san kamar yaran su ne dace su su kuma ne eh, manyan like future garin mu gana gaba diya su ne manyan gobe to a wurin mu sisi kullum muna kira da su a duba ya da yi a yake wannan issue that's why muka collaborate with other institution da da su su taimaka a yake wanga illa a cikin kasa gaba daya ta bangaren ka me kake ganin yana kawo koma bayan ilimin mata a ghana to farko dai shin ce mun gode ma allah da muka samu wannan zama abinda eh, abin da ke nan ne islamic education unit ma'aikata da ke kulawa da karantar da yaran musulmai a cikin kasan ghana an kafa wannan ma'aikata ne a cikin shekara 1986 daga arewacin kasan ghana wurin aka so kafawa to nan eh, bangaren accra an kafa cikin alif da da da tamanin bakwai, na jin kusan shekaru talatin da biyar kenan to gaskiya ita wannan ma'aikata na islamic education unit sun yi kokari sun taka rawan gani ta wurin falkar da musulmai kuma yaran kasan ghana game da muhimmancin ilimi kuma kamun wannan ma'aikata ta zo gaskiya shi adadin musulmai bai da yawa ta wurin koyan ilimin boko mun fi gwammace ma ilimin na islamiyya to amma da zuwan islamic education unit Eh, an samu fahimta an wayar da kan iyaye an wayar da kan al'umma musulmai an samu adadin yara da ke zuwa makarantayya na boko ya karu to gaskiya an ka duba eh, matsala gudan da yake akwai shine ta bangaren ibtida'iyya primary zuwa ghs kaga kamar adadin yaran suna da yawa to amma in an zo za shiga secondary shayin kaman adadin yaran matan na zuwa kasa kasatan yaran mata maza dai har wa yau suna kokari amma matan shayin kaman adadin na zuwa kasa eh, yana daga cikin ababen da ke bari adadin ke zuwa kasa na jin ajiya ta yi wannan bayani cewa rashin iko na iyaye kuma wasu iyayen kuma sun gwammace yaran su je su yi aiki fiya da su je su karasa gaba cikin karatunsu Miwa na rashin arziki cikin gida family ba su da shi shi suna kamar yaran gwamma su je su yi aiki su samu arziki to kadan da zan kara kai ne shine wasu iyayen kuma suna ga kaman yaran mata ko da ma sun yi nisa cikin karatu karshen duka ne aure za su je su yi za su je su zauna gidan mazajensu sai dai a yi girki a yi wanke-wanke da duba yara domin suna ga cewa eh, in dai mace tana gidan aure bai kamaci a ce tana aiki kuma da za ta taimaka ma gari ta taimaka ma kasa ta taimaka ma al'umma ba nata ne ta zauna gida ta duba yara shi sa suna gani kashe kudi wurin ilmantar da yaran yaran mata su je gaba cikin karatu kamar waste of resources ne ma'ana ana barnan kudi ne sun gwammace tun daga primary jhs nan yaran su je su nemo aikin hannu domin za su je su yi aure ne su saura gidajen mazajinsu shi samu ma islamic education unit kokarin da muke yi kan wannan bangare shine muna gaya ma malamai da limamai cikin masallatayya a yi kokari ana magana haka kuma wurin daure aure da suna sama yaro sabobin yara suna a yi musu magana a yi ma iyaye magana sannan mu da iyayen kuma muna da kowane tem duka in an je hutu an dawo mu da iyayen kuma muna zama muna jan hankulan iyayen game da muhimmancin ilimin yaran mu mata malam mai rago jibril abbas kai uba ne kuma ka duba yara sun je makaranta har sun kai wani matsayi a karatu ga dalilai wasu daga cikin dalilai da jami'o'i suka faɗi shin nan dalilan ba su ja da kai baya ba ne ko dai yanayin ilimi ne ya sa kai wannan matsayi har ka bari 'ya'yanka suka kai wannan matsayi to sance tabarakalla wannan tambaya yana da muhimmancin gaske domin idan ka duba abin da ke kawo rashin wato ilmantar da 'ya'ya mata musamman a yankunan karkara na ghana musamman yankin arewa da yankin wato arewa maso yamma sai in ka duba wato mafi yawancin su iyayensu ba su da karatu mai zurfi akan haka rashin sani ko kuwa jahilci yana taka rawa wurin waton hana yara ci gaba da karatu domin iyaye ba su san muhimmancin karatu ba an fi son a sa yaro sana'a kwana biyu a ɗaura mata aure ta shiga gidan miji ko kuwa tana taimakawa iyaye cikin aikin noma da sauransu to amma idan uwa ko uba yana da ilimi har ya kai ilimi na jami'a alal misali ya san muhimmancin karatun boko ya san muhimmancin karatu na islamiyya akan haka duk yanda zai yi zai yi dukkan mai yiwuwa na ganin cewa ba shi kadai ba 'ya'yansa sun samu ilimi mai nagarta domin su samu makoma mai haske a cikin rayuwa a gaida malamai nan kuma za mu dasa aya a wannan makon sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu madan abdallah tobodu Koordinatan sashen ilimin addinin Musulunci na hukumar ilimi ta Ghana da gimbiya Ummul Jafar 'yar jarida kuma uwa sai Samira Yahaya Abdulrahman babbar jami'a a hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasar Ghana da Isa mai rago Jibrin Abbas mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. sai madugun shirin Idris Abdullah Bako da jimbe Hamza da ya daidaita sautan shirin a madadinsu su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe